الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منعم الله تبارك وتعالى قوديا da ya sake dawo da mu wannan darasi na sharhu kitabul kaba'ir na usaimin rahimahullah muna shafi na 69 kuma za mu tashi a kan darasi na 28 yau sha hudu ne ko sha biyar ne ga watan sha yau sha hudu ga watan al-muharram hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1443 muna alkabiratul ashira babban zunubi na goma a cikin saba'in da mai littafin zai magana yanzu muna kan na goma wannan kuwa ita ce azina wato zina wa ba'dhu akbaru min ba'd malaita su kansu kaba'irai din sashin su ya fi wani sashi wato sashin ba ɗaya ake haɗawa ba ita zina dai illa ce kuma kwanan ba mun ɗanyi magana a kanta sannan duk hanyoyin da za a bi a samu zina sai da Allah ya toshe su idan ka dubi suratun nur duk ƙofofin zina saboda bala'inta sai da Allah ya yi magana aka toshe ƙofofin kaga ya sa doka wa masu imani maza ya ce su rufe idanuwansu ya sa wa mata masu imani ya ce su rufe idanuwansu kenan mataki na farko da ubangiji ya fara yi a rufe idanu kada a kalli juna balle wani abu ya zai faru saboda Allah bai san a sai kuma ya fitar da wasu nau'in mutane ya kawo ayar hijabi ya ce a sa duk mace ta rufe jikinta idan na ta fita sai ware wasu mutane kalilan daga cikin mutanen duniya ya ce in ta bayyanar da jikinsu ko ta yi ado a gabansu babu laifi daga ciki akwai mijinta akwai babanta akwai uwarta akwai wan babanta akwai kanin babanta akwai wanta akwai kanin ta akwai mata 'yan uwanta haka Allah ya jera wannan ita in mace ta yi ado waɗannan sun kalle ta a matsayinsu na wannan ba komai kama yadda Allah yau ku dubi yadda 'ya'yan manya suke aure a ƙasar nan dubi 'ya'yan manya yanzu sukan sarakuna da masu mulkin ƙasar nan ba su jin tsoron Allah zai da su yanzu ba za su ji kunyar ubangiji ba mutum allah ya ɗauke ka ya baka sarauta amma yarka ta fito tana bayyana tsirinci a duniya ana nairin girma ne me za ka gaya mu allah me za ka gaya mu ubangiji kuma ka sa alkyabba ka yi rawani kuma ka riƙe tarbi kuma ka sa yarka ta tsiraici ko kuma ka batta ta yi tsiraici wannan irin abu ne don allah don annabi yanzu mutanen nan sarakunan nan ko mu ba za su ji ba da irin fitinar da muke ciki a ƙasar nan ko na yaudara ma a ce za a yi ma'alla a suturta a ji tsoro saboda ƙasar ta zauna lafiya ba za a yi wannan ba yanzu don allah ba za a yi wannan ba babban sarki irin wannan yarsa ta fito tana irin wannan abu kuma ka dubi yadda jirage suka rinka dira a kano kai ka ce kasar nan babu talauci yanzu kai shugaban kasa haka za ka mana mutumin da aka ce ya yi suka ya zubar da hawaye saboda an ƙara kudin man fetur ko ba haka ake bane a kasar nan ko duk ba a yi bane dai kawai yanzu shi ne za a zo a yi ta dira da jiragen sama wallahi ku talaga ku shiga hankalin kowa ya san abin da zai in za ka gyara alaƙarka da Allah ka gyara ka banza a kan mutanen nan ka banza a kan mutanen nan billahi lazi ina gaya ma ka banza ba ku gansu ba ne duk sun haɗu gaba ɗaya da 'yan saman da 'yan ƙasan da 'yan tagwaye da waɗanda suke an yi ban kwana da su da waɗanda suka yi rubutu suka yi ta zagin ma wannan yanzu duk sun zo sun haɗu kuma wallahi ha da rawadi na yaudara na yaudara wani yaro ko shi ne zai auren ba a sani ba har da rawadi ko shi ne ba a sani ba saboda yaudarar mutane a yaudare su ibun ka banza talaka suna nan sun haɗu suna abin da suka ga dama kai ne dan kake ihu ka ki uwarka ka ki babanka ka ki makwabcinka saboda bambancin fati na siyasa kwanan baya na gaya muku nace in jam'iyya ce ba wacce ba sai an gani ba sai dai in za ku ɗauko jam'iyyar mala'iku kuma babu ita ita wallahi in ta zo wuta za su buɗe mu saboda aikin zunubin ku wallahi me za ka faɗa ‘yar musulmi ‘yar babban mutum a gari ta yi tsiraici kuma abin takaici manya su zauna suna kallanta haba jama'a ku ji tsoron Allah mana shugabannin nan ku ji tsoron Allah mana ku kyautata ba Allah tun da ya kyautata muku wa hasin kama hasan Allah ilai, Allah baka al'umma duk suna sauraronka, ba za ka kyautata musu ba sai dai ka yi abin Allah zai yi fushi da su bayyanar da tsiraici haramun ne dini bai yadda ba duk kofofin zina Allah sai da ya toce su yanzu ana buɗe su me ake son aini. ne ta fito a waje kafaɗunta a waje ƙirjinta a waje ko inanta a waje har ɗan kamfai ɗin da ta sa a ciki ana ganinsa sannan ubanta yana da da'awar cewa shi magajin shehu usman dan fodiyo ne wannan littafin na shehu usman dan fodiyo ne da ransa ya rubuta shi littafin shehu usman dan fodiyo ne wallahi idan na karanta muku wata magana kai kace ya ga mutanen nan ya faɗe ta a cikin wannan littafin akan aure yace ma ahadatu nasa fil nikah abinda mutane suka farar da shi a aure ga littafin sardaune ba da izinin a gina wani abu ga wannan littafin yana cikin jirgin sama daga saudiya na a najeriya ya ce in an dawo a buga shi ga littafin shi usman dan fodiyo ne yi wallahi yadda kasan ya ga abin da za a yi a wannan ɗaurin auren da aka yi haka yi magana yadda kasan yana kallon su ai an ce ko hirasatal mu'min fa yanzu rubi nurin la. bawan Allah mu'min yana kallo da hasken Allah da hasken Allah ya nuna masa za a samu waɗannan waɗanda suke cewa magadansa suka zo suka irin wannan abu sai tsirara tsirara malam kuma abin takaici ba ma a filin kadai ba haka ake sake abun a duk duniya duk duniya ta kalla mu masu sako ne kuma ba ma kunyar ubangiji ba ya ce a rufe tsiraici ba to ba ma jin kunyar Allah saboda haka duk duniya ma ta gani waɗannan su ne manya su ya kamata a koya daga gurinsu ihun ka banza talaka ya kai ta ihu kana ta zagin uban kowa a kansu ya ke ta yi kuma diggar sun zo sun haɗa kansu a guri ɗaya cif ba abin da ya dame su da ku harkar su kawai suke wala ba abin da ya dame su da ku in ba haka bayan yanzu don allah mutanen da aka kashe a jos din nan haka kawai mutane sun je abin nan ɗinsu na shekarar hijira kawai a zo a kama su a kashi a dira a kansu kuma har yanzu ne aka yi kuma a ƙasar akwai shugaba kuma a ƙasar akwai hukuma yanzu da za ka faɗi wata magana zai su yi turakin ɗinka su san inda kake kuma su kama ka to mu yanzu ɗayan biyu muke jira ko mutuwa ko rayuwa in ka ce a kashe mu mun kai a kashe mu in kuma ka ce a kyale mu mun fi karfin a kyale mu ba shi bane dai za mu jira ka a lahira ka sa a kashe mu wallahi za mu jira ka a lahira Allah yana nan ba haka bane kuma abin mamaki shi ne kamar abin da annabi lutu ya fara annabi lutu ka sanya ya tara mutanensa duka ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka ta shakiyancin su wallahi sai sai alaysa minkum rajulun rashid yanzu dan Allah duk tare da aka yi babu rajulun rashid wanda zai ga musu abun nan ba daidai bane yanzu don Allah duk tare da ba wanda zai iya fitowa ya ce tsiraicin nan da aka yi ba daidai bane kuma barnar kudin nan da ake ba daidai bane alaysa minkum rajulun rashid yanzu babu wani wanda zai shirye da ku ko duk taruwa aka yi aka bi son zuciyarku ba daidai ba ne wallah Allah ka shirya mu amma ina ja kuma ina faɗa ma manya billahi lazi su ji kunyar Allah ku ji kunyar Allah ku daina sabo ku ji kunyar Allah ku daina bayyana tsaraici ku ji kunyar Allah ku daina wannan abu don Allah ya girmama ku duk abin da ɗan adam yake son Allah ya bashi ya ba ku ko bai bayar ba sakamakon shi ne a keta dokarsa sakamakon shi ne a saba masa sakamakon shi ne a yi abin da baya so Allah baya son tsiraici wallahi baya son tsiraici Allah baya sun tsiraici kuma fasadi ne a bayan ƙasa kuma yana jawo ma al'umma musiba manya ku ji tsoron Allah ku girmama Allah wallahi za ku tarar da Allah kowa zai tsaye gaban Allah huffatan ƙurratan warala za ka tashi ba ka da riga za ka tashi ba ka da likafanin ma an bar shi za ka tashi sai loɓa, za ka tashi da farkutansa za'o-za'o, za ka tashi tsiraitacce za ka tashi ba ka da takalmi ubangiji ya ce illa atin rahmani abdan a matsayin bawa za ka mu ba za ka zo a matsayin sarki ba ba za ka zo a matsayin shugaban ƙasa ba ba za ka zo a matsayin kaftin ba ba za ka zo a matsayin gwamna ba illa atin rahmani abdan ka ji tsoron tubular sara'ir ka ji tsoron tubular sara'ir ranar da Allah bai tona ma asiri manya ku ji tsoron Allah yawa ku kuma 'yan haɗa guri ku ɗauka ku kai musu ku kai musu ai mun san kuna nan ku kai kar kuma ma ku rage iya gaskiya ce kowane babba ya ji tsoron Allah wallahi ka ji tsoron Allah don Allah ne da kai ba kai ne da Allah ka ji tsoron Allah kuma ka ji tsoron gamuwa da Allah ka tuba ma Allah cikin abin da kake wallahi idan ka ga abin da shehu usman dan fodiyo ya faɗa a littafin za ka sha mamaki kai ka ce ma yanzu yake a raye a duniya duk waɗannan abubuwan wallahi sai da ya rubuta su a ciki ya ce za a yi walima ta tsiraici a yanzu su ba walimar ake magana sai a ce walima ce za a yi walima ta bayyana tsirara ya ce karka yadda ka je gudun wala a ciki haka ya faɗa ce karka yadda ka je gudun ya ce taro ne na waɗanda ba su da kishin addini ba su da kishin musulunci ya ce taro ne na waɗanda ko da ƙarancin ƙaranci ba su da shi na kishin wannan addinin yana nan ana wanda yake so ya nemi littafin kuma ya je ya karanta shafi na 123 ni ba zan karanta ba sai an matsa mu amma na ba da shafi kuma ga sunan littafin ihya usunna wa ikmadul bid'a rayar da sunnar Allah da rusa bid'o'i sunan littafin kenan shi Usman dan Fodi al-kabiratu al-ashira babban zunubi na goma yace az-zina ita ce zina wa ba'dahu yace tashin shuka ba iran sashin su akbaru min ba sashin ya fi wani sashin wato zunubin wani ya fi wani girma قال ta'ala Allah ya Wala wala تقربوا zina. kada ku kusanci zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila zina ta kasance alfasha ce kuma mummunar hanya ce dubi suratul isra'i aya ta 32 ubangiji ya dunkule muku magana ne yace wasa a sabila mummunar hanya ce a ce kana zina malamai ku suka ce bari su maka fassarar mummunar hanyar sai suka ce asarun zina wato illar da zina take jawowa shi Allah ya faɗi magana ne a dunkule suka ce abu na farko A azina ya jima'u a shar. zina ta haɗa dukkan ɓangarorin sharri duk ɓangaren sharri a duniya zina ta tattara shi ya ce misali min killatin din wannan magana da nake faɗa ba ta cikin littafin min killatin din yace idan kaga mutum yana zina yana da karancin addini wanda ya rike addini gam-gam ba zai yi zina ba zihabul wara yace idan kaga mutum yana zina to sai da kyama ta fita daga zuciyarsa bai da kyama bai kyamar haram da yana da kyamar haram ba zai je ya zuba jininsa a mahaifar wata mata ba da yana da kyama ba zai yi wannan ba in ka gama ta yi zina ba ta da kyama idan ka gama ta yi zina tana da karancin addini idan ka ga namiji ya yi zina yana da karancin addini idan ka ga namiji yana zina to bai da kyama wa fasadul muru'a sannan yace zina wanda kaga zai yi ta to mutuncinsa ne ya baci in dan mutunci ne ba zai yi ba duk dan mutunci ba zai zina ba duk ɗan kirki ba za ka taɓa samun su ya yi zina ba mutumin banza ne yake marar mutunci marar muru'a mutumiyar banza ce take yi marar muru'a marar mutunci ita take da ba da kanta wani ya zina da ita amma mai mutunci baya yi ko a jahiliya malam masu mutunci ba sa zina jahiliyar da babu addini a cikinta masu mutunci ba sa haka masu mutunci ba sa fata a jahiliya abdulmutallif ya tsaya a gindin ka'aba ya yi wata hudu masu karanta adabin larabci sun sani ya yi hudu ya ce wanda duk ya yi sata kada ya yadda ya ziyarci gunkinmu wallahi kada ka yi guzuri kana kasar maka ka yi guzuri da kudin sata ka zo ka yi sujjada ba gunki ya ce ya haramta wannan to ya haramta wannan ya haramta a yi guzuri ka ci abinci ka zo ka yi ma gunki sujjada da kudin sata a jahiliya ba babu addini kuduriyar da suke kokari wasu sun raba kansu daga abun kunya don sata abun kunya ne an samu wata ana tilasta bayi idan mutum yana da bayi bai da kudi sai ya ce wasu ta je ta yi zana ta nemo kudi ƙur'ani yazo yana cewa wala tukrihu fatayatikum alal bidha kada ku tilasta 'yan matan ku sama abin nan bayin ku da zuwa su je su yi zina wata ta rasa abinci a jahiliya babu addini ba ta da abincin yunwa kamar bai kashe ta ta ce da ta yi zina ta samu kudin abinci gara ta fita daga garin makka ta zauna a gindin bishiya sahara ta ƙura ta iskar bazara da ƙura su tile ta har ta mutu a gudun da ta yi zina to idan ba a ce ma wacce ta yi zina mutumiyar banza ba wa za a gawa na? shi yasa ce fasadul moro'a zubar da mutunci wanda bai da mutunci yake zuwa ya zina ko ya je ya rudu ko ta je ta yi maɗigo ko ta yi zina mutumiyar banza ce take wannan wadda ba ta da mutunci yadda kuma mai yin zina yana da ƙillatun zira yana da ƙarancin kishi da yana da kishi ba zai bai yar wani ya ɓata ba da yana da kishi ba zai wannan duk wanda kaga yana zina bai da kishi don in an yi da kare da damu ko in an yi da matarsa da damu Ah, to me yasa zaka damu ai wacce kaje kai da ita ko yar wani ne ko matar wani ba haka bane to dan me zaka yi duk mabinaki bai da kishi a ko ina yake ka gaya masa musulunci ne yake gaya masa bai da kishi to kishi me yake da shi sannan yake mazinaci yana da wa'adul fadila sai da ya busu ne daraja da kima ya tona rami ya binne ta sannan sai ya fito ya zina amma wanda yake da karama yadda yake da karamci da girma da daraja ba zai je shira wandon sa yi zina da wata mata ba sai dai baka da mutunci sannan abu na biyu ma ya ya haya mazinaci yana kashe kunya mai kunya ba zai yi ba wanda ya kashe kunya shi yake zina bai da kunya da yana da kunya ba zai yi ba sannan ya ce abu na uku sawadul waje wa zulmatin bakin fiska zina tana jawo bakin fiska da bakin rai da wuya ka samu wanda zai yi zina bayan ya gama zina malamai suka ce da za a tambaye shi ya ce bayan ya gama zina yana farin ciki ko yana bakin ciki lokacin da sha'awarsa ne kawai take kai shi yake jin daɗin ya yi zina idan ya gama zina bayan minti goma in za a yi masa intabiyu in ji malamai ya faɗi gaskiya sai ya jiransa yana ɓaci in kuma akwai wanda ya taɓa yi a cikinku ya faɗa in bai samu ba saboda ba na jin malaman nan za su yi ƙarya ba za su karya ba ya ce duk wanda ya zina bayan ya gama zinarsa to sai ya samu bakin ciki ba zai ji daɗi ba na hudu ya ce zulmatul kalbi wa ɗamsi zina tana sa bakin rai zuciya ce baki irin sannan haskenta na imani kuma zai tafi zina tana yin wannan da haka za ka samu mazinaci zai yi ƙarya zai yi sata zai ci amana zai yi duk munanan ayyuka saboda babu nurul iman a cikin zuciyar ya tafi babu hasken imani na biyar ya ce alfaƙarun lazim biha alfaƙorun lazim ya ce talauci mai lizinta. wani kuma zai ci a ah, to inda mutum in yi zina yana samun talauci ya yake ganin watakila wani mai kudi kuma yana yi don wani hotel ba zai je kama ba ma a gidansa zai ba kaga in kace akwai talauci wani sai ya musu ma abin da annabi ya fada ya fara cewa wannan da da gaske ne a yi da yanzu ya zama matalauci faƙurun lazim daban alfaƙuru daban talauci ya same ka ba ka da kokobo daban talauci kuma ya nuzumce ka daban don in talauci ya nuzumce ka ko kana da kuɗi sai ya same ka shi ne faƙurun lazim ka je ka tambaye shi wanda kaga yana kama hotel yana shiga shirgegiyar mota yana zina ka tambaye shi ya fi ka kishirwar kuɗi har yanzu ya fi ka kuma kwaɗayin kuɗi don duk kuɗin za ka iya masa leburanci a gona ya ƙibiyanka saboda faƙurun lazim a zuciyarka ko ba a samu ne wannan shine faqrul lazim sai kai baka da kwanan shinkafa ɗaya baka da masara da zaka ci baka iya cutar talaka dan uwanka ba amma shi yana da biliyan guda wallahi sai cuce ka kuma kai maza aiki kidiyan ka wannan shine faqrul lazim ina jin da kowa ya bayyana aha abu na shida ya zahabu hurmatu fa'il wato zina tana tafiyar da girma na wanda ya yi ta komin girman mutum a anguwa mai kudi ne malami ne sarki ne mai mulki ne kowaye idan aka kama shi yana zina ya bayyana to hurmatuhu tazhab mutuncinsa ya tafi ko kuna jin bai tafi ba na ya tafi duk wanda ya zina aka kama shi komin girmansa to sai mutuncinsu ya zama babu shi a anguwa babu shi a idan mutane in kana rudu aka kama ka ba za ka yi mutunci ba ba za ka yi mutunci ba in kai zina aka kama ka ba za ka yi mutunci ba komin mulkin da kake da shi kuma komin kudin da kake da shi in dai har ya bayyana an kama ka to ba magana kai mutunci hurmatuka tazhab mutuncinka zai tafi ba zai zama yana nan ba to wannan tafiyar mutuncin kuma sai ya shafi yayanka haka ne sai ya shafi matanka shi yasa Allah ya ce mata fahisha saboda aibinta in ya tashi watsuwa yake da kasan wutar daji haka yake tafiya labarin mazinacin an kama shi ya fi kowane labari tafiya a duniya idan kai faɗi aka kama ka labarin ka ya fi yaduwa ko ina zai yadu saboda fahisha ce yanda ka san wutar daji haka mutuncin ka yake tafiya yana zubewa shi yasa Allah ya hana na bakwai alwahshatu fi qalbi zai samu damuwa a zuciya damuwa a cikin zuciya zuciyar ba za ta zamanto tana nutsuwa ba saboda akwai gabbai yanzu cikinka baya son ka sa mata haram ala dole yake karba amma ba yana so bane cikinka yanzu in ka zo in shawara za ka yi da shi ka yi magana da shi bare so ka saka masa haram ba don baya so zuciyarka ba ta son sabo shi yasa idan kai miyar yin sabo ko za ka yi sata sai zuciya ta yi damun ka sai ka waiwaye ka leƙa can ka ga da mutane ko ba zuciyarka ne ba ta son kai aikin haka hankali yake gaya maka cewa wani abin da za ka yi ba da kyau karka yi na takwas yace zuqurul khiyana duk mazinaci za ka same shi maha'inci ne domin sai ya yi wa matar karya, sai ya yi ha'inci iri daban-daban sannan ya samu ya yi zanta haka ita ma maha'inci ya ce ko ta ha'inci mijinta ko ta ha'inci iyayenta ta ɓoye wannan abu haka shi ma ya duk wanda zai yi zina sai ka same shi da abubuwa na ha'inci ko a gidan ka za ka yi a ɗakinka a ƙofar gida kake neman 'yar mutane ka zo kai to sai ka ha'inci mahaifinka ya shiga ko ba haka ba ne ka yi magana mana ba haka ba ne haka ne saboda dole sai ka zama maha'inci haka ita ma wacce za a yi zanen da ita sai ta ha'inci iyayenta ko sai musu karya dole da sai ha'inci ya shiga ciki na tara a zararu ra'ihati warin mai zina a ranar tashin alkiyama ya fi na muni saboda an ce idan wani ruwa ya fito daga farjinsa kamar yadda maniyinsa yake fita in yana zina akwai wani ruwa da zai fito kowane dan wuta a cikin jahannama sai ya daga kai ya ce wannan daga ina saboda ba su saba jin wannan abun ba ka kiyaye kanka wallahi Allah ka tsare mu yace kuma sannan mai zina abu na goma yu'ridu nafsahu li fawatil istimta'i mai zina yana bijiro da kansa ne yayi zina dan ya haramta ma kansa jin daɗi da matan hurul aini na aljanna saboda mazinaci ba zai same su ba saboda zina tana tabbatar da shiga wuta in dai baka tuba ba mu bayan ka shiga wutar tana dawwamar maka da dawwama a cikinta zina tana dawwamar da mutum a wuta ƙur'ani ne yake faɗin haka ubangiji yana cewa su ne waɗanda allazina la yad'una ma Allah ilahan akar. wala yaqtuluna an-nafs allati harrama illa bil haqqi wala zunun. ai ka san wala zunun ko ko ba fasara maka ba ka san wala zunun. sai Allah ya ce wa man yaf'al zalik wanda ya aikata wannan zinar ko kashe rai Yalƙa asama ya jefa kansa cikin zunubi yuda ablahu al'azab ana rubanya masa azaba yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama wa yaquludu fihi muhana zai dawwama a cikin azabar muhanan yana wulakantace nasin qur'ani ya tabbatar da in baka tuba ba kana zina wallahi ka dawwama a mutu ba kuta in dai baka tuba ba wallahi ka mutu kana zina baka tuba ba nasin qur'ani ya ce zaka dawwama a wutar nama. da haka yace mai yin zina yana haramta ma kansa jin daɗi da matan wato aljanna na goma sha ɗaya ce qati'atur rahim wa uququl walidain zina tana sa ka yanke zumunci zunubin ta yake daukan ka ka yanke zumunci da kowa kuma zina tana sa ka rinka jin haushin mahaifanka ka ƙi su ka ƙi taimakonsu zinat ce za ta sa maka karka taimake su ka wulakanta iyaye zina tana jawo nan ta yana sa haka na goma sha ɗaya zihabul karam karamci ko kyauta ko mutunci ko ganin darajar mutane ko mutunta mutane zina tana tafiyar maka da wannan kisa za ka ga galibin mazinaci ko limamin da yake zuwa sallah bayansa baya girmama shi balle ya girmama wani dukkan wanda zina ta huda shi za ka samu bai da kunya kuma bai jin mutuncin kowa baya girmama kowa sannan na goma sha uku ya jinayatun alal walad idan har bisa kaddarawa kai zina sai wata ta ciki to wannan yaron ka jawo masa abun kunya ko wannan yarinyar da za a haifa ta wannan hanyar ka jawo masa abun kunya ba ka bane yanzu mutane da za su gane kai dan zina ne da wuya su dika sallah wannan ka zama shiryayye ma kenan ba ha wanda zai ja sallah kan ai ana masa tsammanin shirya amma mutane su gane cewa baban ka zina yayi aka haife ka wallahi sai ka samu wani ya ce kai ko hawa za mu bi shi sallah ba ko me kuka ce ba ku yadda da ni ba ne da wuya za ka samu wallahi in dai har ya bayyana duk karatunka da mutuncinka a ce kai dan zina ne an sani kuma kai ma ka furta haka yana da wahala ka wuce wasu mutane su dika sallah kuma ga shi cewa sallar ba wai ba sai bane ta yi amma ba za su ka ba saboda jinayatun laifin da babanka ya jawo maka da mahaifiyarka suka jawo maka wannan illar za ta binka haka ne ko ba haka ba kai cire ma maganar sallah ba maganar sallah ba haka kawai a anguwa ma a neman aure idan ka zo wani sai ya ce babansa fa zina yi za a ce ba ka da uba to aiko illa ta same ka ko ko a ce uwarsa ba zina kai cire maganar aure ka je maganar ma kawai kana son ka zama yaron wani ko a makanikanci ko a leburanci ko a wani abu wani sai ya zo ya ce fa dan zina ne ba za ka bashi mafaka ko ba za a yi ba saboda shi yasa malai yace anan wato jinayatun alal walad laifi ne illa ce akan ɗan da in kuskure ya faru aka same shi ta hanyar zina sai an masa wannan illar na goma sha hudu إفساد mar'atil masuna yace yana قاتا mace katangaggiya bata taba zina ba bata taba zina ba ya ce kirki sai wani zo aka yi zina da ita kuma aka kama su sau daya to duk kirkinta na baya zube ko ba da zube ba duk kirkin da take da shi a baya ya zube tana sallah tana azumi tana komai amma rana ɗaya aka kama su da wani bisa tsautsayi duk kirkin da take da shi a baya to sai an zubar da shi ko ba za a zubar ba ba za a yarda da ita ba na goma sha biyar zina ta hawizul adawa wato tana tayar da gaba da gaske ne ha yanzu ka samu wani yari zuna da matarka ya za a yi shi kenan sai ka ce barka sai barka dai ko daga nan gaba ta kullu gaba ta kullu ko haka kawai wani ya zuna da ƙanuwarka ko haka kawai wani ya yi da yarka ko ya yi da wani dangin shi kenan sai ku shirya da mutum ku kira ji ku ce Allah ma albarka ko dai daga nan gaba ta shiga ai ina jin ma wasu kam idan suka samu wani yana zina da matarsu ko su ina jin sai iya inda ruwa ya kare don wallahi wani inda takobi zai girbe ka wani kuma inda bindiga wallahi harbe ka zai duk abin da zai faru ya sai ya faru so zina tana jawo gaba Yasa ubangiji yace ce sa'a wai duk malamai suna kokarin su fassara maka sa'a sabila da aka ce maka mummunar hanya ce wataƙila in an fassara maka an ce sa'a sabila ba a kawo maka waɗannan illolin ba ma ba ka gane irin illar da ubangiji ya ɓoye a ciki amma yanzu ai kana ganewa ko don allah waye a cikin ku bai gane ba akwai wanda bai gane ba su kowa ya gane to ka ji tsoron allah kada ka je ka yi da 'yar wani ka nemi aure in ba ka da kuɗi ka yi ta yin azumi tun da kai ma ka sa hannu a zuba al'adu kada a yi auren da wani ku kuke ginawa ku kuke karfafa al'adun nan ya kamata ku tsaya ku ce kawai abu sunnar manzo Allah kuma ka faɗa da gaske kuma ka aikata da gaske lokaci yayi na goma sha shida ko na sha bakwai سبب للدمار الأمة zina tana sababin a كد الأمة al'umma a hana ta ci gaba duk iliminku sai Allah ya ce ku dakata babu ci gaba a cikinku saboda zina ta yadu yanzu wani ci gaba ake da shi ne na mene ci gaban da aka sabu zina tana hana mutane su ci gaba ta hanyar tattalin arziki ta hanyar makalimun akhlaq ta hanyar kyawawan ɗabi'u zina tana hana ci gaban al'umma ta hanyar yaduwar ilimi duk tana dakushe waɗannan abubuwa to idan ku za ta hana arziki za ta jawo talauci kuma za ta hana ci gaban ilimi to ai ta kashe al'umma ba wayewa bace to je ka yi zina ba wayewa bace azali ma cutar kanka kake na goma sha takwas istilatul ansab shi ne gauraye dangi zina tana gauraye dangi da wanda bai halatta a yi dangi da shi ba watakila ba za ka gane wannan ba idan ka sai aure aka je aka sadu da ita sai aka samu ɗa to ai ka samu ɗa ta hanyar aure da haka yanzu wannan dan kanuwar ka ne kuma dan ne ka samu ɗa halal saboda an yi aure to idan ƙanuwarka ka ku yi zina ta samu ciki to sa ta sama maka ɗa kuma ta ina dole ɗanka ne ɗanka ne bayar da zafi yanzu kai ma ka haifi shege ake cewa ko ko ka haifi mai ne ake cewa sai eh, da hausa kenan ko lawa haka kawai sai wani ya zo rinka ce maka kawu amma ta hanyar zina kaga dangin da ka samu na banza ne ba na kinti ba to shi zina ne take kawa wannan ko kuma matakka ta ha'ince ka ta rinka zina da wani ta samu ciki sannan kuma ka zo ka rinka biya ma ɗan zina kudin makaranta eh mana da aurenka ta yo kuma zina ta yi kuma yanzu ɗan da wani ya mata ciki ne ta shigo da shi gidanka kuma za ka ɗauki hidima har ma gado watakila in ba a sani ba sai an bashi kuma zina ta yi. sai an je lahira Allah zai tona wannan ki ji tsoron Allah hajiya ba gaba ne yawa ki ji tsoron Allah ta sa wani mutum ya rinka renon yaron da ba nasa ba ta yi zina ne da wani kuma ta san cikin na wani ne ta sani ana samun irin wannan wata ta samu ciki ai maza a daura ma aure ka ta biya masa kudin har da kaiwa nazari tun bai isa makaranta ba kake masa zanzaro kuma ba ɗanka bane bilal zai sai ya girma zaka gane ba ɗanka bane duk inda ka aike shi ba zai ji ba dan ba jinin ka bane kuma sai ya maka barna zaka ga 'ya'ya da yawa ana shan wahala da su ba jinin ka bane na ana samun wannan kai ta wahalar banza ita ta san abin da ake ciki sai an je lahira Allah zai fitar da abu istilatul ansab na goma sha tara katulun naf. zina tana jawo a yi kashe-kashe tana sa a yi kashe-kashe wallahi sai zuna ta salwantar dare ko ana musun wannan ana yi wani aya kan karuwa suke fada har a kashe juna shi wannan yana da'awar karuwa, karuwarsa ce kaji fashin man banza wannan ma yana da'awar karuwarsa ce sai a yi fada kuma a da ku har a kai ga kesan kai karuwa ko <laughs> na ga muku wata rana muna zaune muka ga wani mutum ya zo farin kunnansa a yin yanka jini yana zuba bayan ya wuce can sai wani ya zo shi kuma ta ba ku ga wani mutum ya wuce muka ce a me yake faruwa ce wani ya wuce wani ya wuce yana gudu muka ce eh, lalle wani ya wuce mun ga kamar jini yana zuba a kunnan sai ce shi ya yanke shi da reza shi bai ma musu bai ce ni ne yanka shi da reza neman sa nake ce me ya faru ya ce wallahi matar shi yake nema to kaga wannan ya same shi me ba zai yi ba da reza sai kai masa abin nan haka sai yanka masa kunne to da yake kasan likitoci sun yi dinki zai je a dinke masa shi amma da ya kamata ma a barɗi kunnan a barki ai <laughs> Allah ya sauke ma. wala dan adam yana nema mu kanka musifa ma mala yace na ashirin shine a taqatul bainan nas taqatul bainan nas zina tana jawo yaki tsakanin mutane sai ta haddasa yaki wallahi gari da gari zai in wani ya je mai wata kabilar da zina sai su yaki wani garin duk wannan an same shi a jahiliya sannan har yanzu nan ba zai kasa samuwa ba a wasu guraren na shi shine fasadun mawari zina tana bata sha'anin gado misali yanzu a ce an kira ka ka zo ka raba gado ga yayin mutum sai aka ce wannan wannan zina yake wannan dan zina ne da uwar da uban sun yarda to kaga gado ba zai ciwu ba a sa tunda wala duk zina ba zai ci gado mautul fujua na 22 kenan mutuwar nan take zina tana jawo mutuwar fujua kuma da manzo Allah ya ce idan ta yawa karshen zamani za a yi ta mutuwar fujua kawai ba zato ba tsammani sai ga mutum ya yanki jiki ya mutu zinan ce take jawowa ba wai wanda ya mutu shi mazinaci bane ba haka ake magana ba ka dai gane magana ko saboda laifin idan ya yawa zai iya shafar har rayukan mutane na 23 intisharul marad yaduwar cututtuka iri daban-daban kaga ko yanzu ma da yake ana ta samun cutar sida kanjamau wane ne ai cewa ake mutane su daina jima'i barkate, to me ma'anar jima'i barkate? in ba kana son ka halatta wani abu ba ka ce su daina zina mana kawai ka fito fili ma ka ce su daina jima'i barkate wannan shiriri ta ne wai a daina jima'i barkate. ka ce a daina zina mana ko ba shi bane dai saboda za a iya samun cututtuka na 24 din tana bata addini zina tana sa in ka dawwama ka mutu a ta baka tuba ba duk sallolin da kake ba za su yi amfani ba ba za su yi amfani ba sanan intisharul faqar na 25 tana yada talauci lokaci yayi da saura na 26 shine la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah duk mazinacin da ya mutu bai tuba ba Allah ba zai yi magana da shi ba ranar tashin alkiyama magana Allah ba zai yi da kai ba sannan na a ashaddun nasi azaban yawmal qiyamah mafi tsananin azaba ranar tashin alkiyama shine mazinaci wannan kaɗan ne da faɗin Allah da zo a cikin suratul isra aya ta biyu. ubangiji ce, wala taqrabu zina kada ku kusanci zina innahu kana fahisha zina ta kasance alfasha wasa a sabila kuma ya munana a ce wannan ita ce hanya da mutane za su bi wajen biyan bukatar junansu sai Allah ya sake faɗi ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamah wa yakhludu fihi muhana sai ce illa man taba ubangiji ya ce waɗanda la ya du'una ma Allah ba su bautawa tare da Allah da wani ma'ana ba su haɗa Allah da kowa wajen bauta wala ya ƙutuluna nafsan lati kuma ba sa kashe rai allati harrama Allah wacce Allah ya haramta illa bil wato sai da haƙƙi na shari'a wala ya zunun kuma ba sa yin zina so a wannan ma'ayar malamai suka ce Allah ya haɗa zina da kisan kai a cikin aya ɗaya don haka wajen dawwamarwa a wuta hukuncinsu ɗaya wadda ya zina azabar da za a masa ta dawwama a wuta daidai take da wanda ya kisan kai ba su da bambanci wa man yaf'al Allah ya ce wanda duk ya aikata zalika haka yalqa asama zai gamu da zunubai ko kaje ya jefa kansa zunubi yudha'af lahu al'azab ana rubanya masa azaba yau qiyamati ranar tashin alkiyama za a ninka masa azaba a rubanya wa kuludu zai dawwama fihi cikin azabar da Allah ya masa muhanan yana abun wulakantawa wato azabar ma ta wulakanci za a masa sai Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba illa man taba sai wanda wato ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki nagari a wata arice fa innahu ya tubu ilallahi mataba shi Allah wannan yana karɓar A wata arice fa ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah zai canza munanan ayyukan da yayi zamanto kyawawa qala ta'ala Allah ya saki fadi yake cewa azzaniyatu mazinaciya mace wazzani da namiji mazinaci fajilidu kulla wahidin ku yi ma kowane ɗaya daga cikinsu bulala mi'ata jalda bulala ɗari idan aka samu da shaida da komai mace ta yi zina namiji ko ya yi zina da shaidu da komai kuma wasu malamai suka ce bai taba yin aure ba ko bata taba yin aure ba a mata bulala ɗari a mishi bulala ɗari an gane eh, akwai matakai da ake bi kuma ba su ne za mu yi magana a kansu ba matakan tsayar da haddi da yadda ake abubuwa na haddi ubangiji ana yace yana da bulala ɗari ita ma tana da bulala ɗari wala ta bihi ma ra'fatun kada ra'afatun tausayi wala ta'khudhukum bihima kada tausayi ya kama ku daga waɗannan mutane a musu bulala kawai ba tausayi an gane ma'ana kada tausayi ya kama ku fi dinin lafi cikin hukuncin Allah ko cikin addinin Allah in kuntum tu'minuna billah idan kun kasance kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar alkiyama kawai a musu hukunci kada tausayi ya kama kowa in dai masu yin hukuncin suna da imani da Allah to a zartar musu kawai da hukunci walyashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'mini sannan Allah ya ce ta'ifatun wata jama'a walyashhad tahalatta azabahuma azabar da za a yi musu minal mu'minina kenan in za a musu hukunci sai an gayyato mutane kada a yi musu hukunci kawai a wani zaure ko alƙaliya musu a cikin ofis a a fito da su a kuma gayyato mutane a ce wane da wanci ɗan wane ƴar wanci sun yi zina shaidu sun tabbatar don haka jama'a ana gayyatar ku zuwa filin ƙwallo a ranar za a musu bulala ɗari kowa ya zo ya gani akwai kunya a ciki akwai kunyatarwa sannan kuma akwai wa'azi don in kaga an yi ma dan uwanka ba ni ga kake ba kowa kake za ka sare kai ba niga a tun yaushe ya sare niga ya sare saboda haka idan kaga an yi masa bulala ɗari a gabanka riɗi-riɗi in ma bai mutu ba dan bulala ɗari wani ba zai iya shanye ta ba kuma an ce a samu mutum mutawassidi ba jirgin kato ba ba kuma wani malalaci malalaci matsakaici iri na hakan nan ah, aini ba za ka ce mun abin nan ba ne ba za ka ce karami nake ba ko ba za ka ce a irin wani shan nan ba ne ba ba za ka faɗa ba aiki na ganin dai haka to iri na yanzu ka kasan iri na yanzu in maka bulala ɗari dorina kuma an ce sai na ɗaga an ga gashin hammatata hammatata sai ta fito kaga sai na ɗaga kenan ko sannan sai a sauke ai za ka ji a jikinka kuma wasu kuma suna tsaye suna cewa ɗaya sannan sai a sake biyu sai an kai ɗari kasan ana wannan ai ina jin ka je ka kama azumi ko min awaka ko kuma ka nemi sadakin aure Allah ba mu sa'a nan za mu aje sai haɗuwa ta gaba insha Allah ina nuna mana lokacin yayi idan haka za mu aje sai darasi na gaba insha Allah muna roƙon Allah ya ba mu dacewa Allah ka tsare mu ka tsare mana ƙasar mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah muna roƙonka ka yi ma sarki mai martaba gafara Allah ka gafarta mishi wanda ya bari a baya Allah ya musu riko ya musu albarka wannan ƙasa Allah ka zaunar da mu lafiya wannan jihar ta mu kai mata albarka waɗanda suka rasa Allah ka ba su waɗanda suke rayuwa cikin tsanani ubangiji Allah ka yassara musu ya Allah ka ba mu waɗanda suka rasa domin kana da abin bayarwa ya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan fitina ka tsare mana imaninmu ya Allah matasanmu da ba su da aiki ba su da sana'a Allah ka ba su abin yi masu karatu a cikinsu ka taimake su waɗanda suke aiki ka tsare musu masu sana'a a cikinsu ka tsare musu ya Allah waɗanda ba su da shi ka ba su abin da za su ya Allah ubangiji ka sauƙaƙa mana al'amura rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله